Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu live on Kibla FM. Alhamdulillah lokaci ya kai insha Allah za mu zo mu samu wannan debate between bayan Allah guda biyu. A Sheikh Musa Yusuf mai lakabi Asadu Sunna da kuma a Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka Wa'in bayan Allah guda biyu, Sheikh Yahya yana bai daga Katsina State a uh, Nigeria, sannan kuma Sheikh Asadu Sunna yana bai daga Kaduna State, Nigeria, sun tattaru akan Kibla FM, su zo mu tattauna akwai wani differences of opinions, wani wato a tafiki ne da yake fahimtansu ya sha bamban to za su zo su tattauna su debate kan wannan differences na mu duba inda a wato gaskiya take kwance da yake shani na addinin musulunci a shani ne mai matukan muhimmanci ya fi kowanne ne shani da muke cikin a duniya domin in an kare wasa na duniya an tattaru gaban Allah azza wa jal zai muna tambayoyi yanda muka practice addininmu, ya kuka yi da wato addini, to cikin wannan faman shine dalilin abin da ya sa muka tattaruwa Kibla FM muka zo da wannan bayan Allah guda biyu su zo su taimaka muna mu fahimta addini na musulunci da yake in mun tattaru gaban Allah azza wa jal ya muna tambaya mu pass a bude muna kofofi kuma na janna mu shiga. To, a Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com. In mun gama wannan shiri kun samu kafi wannan program kan wannan website kiblafm.com kuma updating mu on all of our programs muna suba su kan wannan website na shi sa ku ta yawa visit kiblafm.com. To, ba da batin lokaci ba, zai ma bayan Allah ga guda biyu sallama ɗaya bayan ɗaya zan suma da wato Sheikh a Asadu Sunna ina mishi sallama na musulunci ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sheik. Ya kuma salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah kuma na biyu kuma muna ma a sheik Yahya Ibrahim masu suka kuma sallama na musulunci muna ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah To, bayan allah ga guda biyu, a Sheikh Asadu Sunna da kuma a Sheikh Yahya Ibrahim suka muna murna da muka ji muryanku, ba da bacin lokaci ba, Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka, ka ce a yi wulgi da hadisan da aka tattara a al'ummar manzan Allah suke ci afaninsu ka ce wai a gani ka ba amfani suke kawo ba, gaddama da kuma fadace-fadace suke kawowa, ka ce a yi wulgi da su a kama alkur'ani guda gudan kawai a tafiyar da sha'ani na musulunci. Ina so ka doki mintoci goma ka bude wannan debate da shi, ka ba mu bayani menene dalilanka ya sun ka sauke mun kuma a wurin asadu sunna shi kuma yi magana na mintoci goma akan haka sheikh yahya ibrahim uh, masu suka bismillah Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda na ce yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to bai kuma haɗo mashi da wani littafi daban ba bayan al al-Qur'an. Allah ya gaya mana inna al qur'ana yahdi lillati hi aqwam saboda haka kamar yadda na ce alkur'anin nan guda ɗaya ta lintal dukkan duniyar masu sallah sun yarda da alkur'ani duk al'umma da ka sani matukar musulunci ya je wurin to alkur'ani ne ka sani shine littafin musulunci kuma ba wanda yake shakka da wata aya guda ɗaya daga cikin alkur'ani idan har ka ga sabani to sabanin daga al'umma ne ba daga alkur'anin ba maganar da ne shine cewa kowa ya aji kowane littafi ya tsayawa alkur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad kuma idan hadisai ɗungurum da gaske ne daga annabi suke ai duk wanda ya inkarin su ya fita daga cikin musulunci to mu kalli dukkan kungiyoyi da ka sani kalli shi'a kalli ahlus sunna kalli ɗariƙa kalli kalakato kalli tatsine dukkan suka ƙare kallo zaka san cewa ba su samu wani littafi da suka yi itimadi a kan shi cikin addinin su ba sai alqur'ani nan da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hadisan da 'yan shi'a suka amince da su to kuma za ka samu ahalus sunna ba su yarda da su ba hadisan da ahalus sunna suka amince su kuma 'yan shiya ba su yarda ba kamar yadda na buga misali da abu huraira da abu bakar da aisha za ka samu a wajen 'yan shi'a waɗannan su kwandam ya yarda ba amma su kuma ahlus sunna sun amince da su kenan tunda ba ayar da ta kawo wannan bayanin na inkarin wani daga cikin sahabbai kenan wannan littattafan su suka raba kan al'umma to bayan na fara wannan magana kamar da shi asir sunna farko an fara hirar nan ne tare da ni kuma za a tattauna da ni ni kadai sannan daga baya sai ya ji wannan bayanin ya ce to shi yana da hujjoji da za su rusa hujjoji na aka nemi dama ta nace to na bashi dama kuma ya sani sharadi na shine ya zama maganar da aka fara sai an gama ta za a fara wata don haka ban amince a fara wannan magana ba a kare ta a koma kan wancan a koma kan wancan za a gama da mai sauraro da mu duk ba mu fahimci inda aka sa gaba ba don haka yanzu muna magana ne kan ingantuwar hadisai tabbatar su da tabbatar waɗannan ƙungiyoyi da aka kalkasa a ji ina suke da tushe a cikin addinin musulunci sannan duk abin da yake so a yi tofi kan shi bayan wannan kuma na ba da dama ko me yake so mu yi magana kan shi eh, wanda ya shafi addinin musulunci ko me na yadda ya faɗi ko me shi ma za a sa mashi rana duk da aka zanna kuma shi kaɗai za a yi ba za a yi komai ba sai shi idan labari ne na azumi mu je shi ma a fara shi tun daga sahur har zuwa buɗe baki in sallah ce a fara tun daga tsarki har zuwa assalamu alaikum in aure ne a fara tun daga yan mata ya sunanki har zuwa tafi gidan ubanki don haka a shirye nake akan duk abin da ake so a yi magana da shi kan musulunci amma wannan abin da na fara yanzu shi ya ji ya zo ya ce yana da abin da zai rusa wannan abin don haka to kuma na ba shi dama ya kawo dalilai hujjoji kamar yadda Allah ya bada umarni ya faɗi sunan alkur'ani ya ce a bi shi huwallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat sannan Allah mai girma daukaka ya gaya wa annabi inna anzalna alaykal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa ma anta alaihim biwakil cewa Allah yana faɗin cewa ya saukarwa annabi alqur'ani to kuma sai a kawo wata aya wadda ce to bayan alqur'ani ma ga kaza shi ma baka ne magana kan imamu malik wanda shine farkon wanda ya fara rubuta littafi kamar yadda na ce malik in ka karanta tarihi an haife shi hijira na da shekara 93 da uku bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka kenan ya koma madina to abin da tarihi aka ce ya bar ya rasu kuma da shekara sha ɗaya ne da hijira to a cire shekara sha ɗaya cikin shekara tisa'in da uku zai baka shekara tamanin da biyu saboda haka malik da ya fara rubuta littafi ya ce na addini ne sadda ya rubuta shi sadda aka haife shi ma tukun ko da aka haife shi ya rubuta ce yana faɗowa bai je makaranta ba kawai ya kama rubutu to shekara tamanin da biyu da rasuwa annabi gaya mani inda ya ga annabi ya anso hadisin kuma kaddara mahaifin shi wanda haife shi yana addini ko bai na san yanzu ba mamaki ka biyo da tambayoyi in ba hadisi ya za a yi addini kaza ya za a yi ayi kaza magana ita ce shi wanda ya haifi malik jira ya sai da malik ya rubuta mashi wannan eh, muwaɗa ya bashi sannan ya fara sannan shi kuma karatun da ya je ya yi har ya samu dama ya rubuta baya sallah a lokacin da ya tafi makarantai baya azumi baya zakka bai kyautata ma iyaye bai yin abubuwa na addini sannan kuma ka je ka duba usulul hadis ni kamar yadda na faɗa cewa hadisan nan su suka sa ma na bar hadisan kafin a zo kan alqur'ani a usulul hadis shafi na 96 rawa abu sa'id al-kudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه arwato daga shi Abu Sa'id al-Kurdi yace manzon Allah ce la taktubu anni kakku sake ku rubuta min wani abu wa man kataba anni ghayra duk wanda ya rubuta min wani abu yace daga ni ne bayan al Ya ce to falyam ho ya shafe wannan abu aka ce kuma wa hadhal hadisu sakku ma wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya fi kowanne inganci daga abin da garori manzo Allah cikin wannan babi to kenan shi da ya rubuta da umarnin wa ya rubuta duk ma'abucin addini ya san duk wanda bai yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai da addini sannan duk wanda annabi ya hana abu ya zo ya yi abun to ba a lissafa shi daga cikin masoya manzon Allah kwata kwata sannan kamar yadda ya ce shi sa'idun kuri kuma ya kara cewa jihadna bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi kokari dangane da annabi muka ce an yi azan na akan ya mana izini izini fil kitabi akan rubuta hadisai fa a sai yake yadda wa fi riwayatin anhu rawa an abi hurairata annahu qal kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa nahnu naktubul ahadisa muna ta rubuta hadisai fa qala sai ya ce wa ma hazal ladzi taktubuna menene wannan kuke rubutawa kulna sai muka ce a hadisa na sama'uha minka muna rubuta hadisai ne wanda muka ji daga wurinka kala ce kai abu hurairah kitabun gaira Lahi? yanzu wani littafi za ku rubuta bayan alqur'ani yace atadruna ma dalla umam qablakum kun san kawai abin da ya halakar da mutanen gabanin ku yace ba su halaka ba illa bi maktatabu min al-kitabi ma Lahi ta'ala sai da suka rubuta wani littafi tare da littafin Allah binciki tarihu tashri'il islami shafi na saba'in zuwa saba'in da ɗaya. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da su malaman tarihi suka bamu sai Abubakar sai Umar to ka dibi tarihi ka ga meye alaƙar su da hadisi ba su da alaƙa da hadisai. Dubi tarihu tashri'il islami shafi na saba'in zuwa na saba'in da ɗaya. Ya ce أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا تختلفون فيها Wannasu wan nasu ba'dukum ashaddu ikhtilafan Falatu, tuhaddisu an rasulillahi Shai'an, wa man sa'alakum faqulu bainana wa bainakum kitabullahi fastahallu halala wa harrimu harama a tariku tashrir islam aka ce Abubakar Siddiq ya tara mutane bayan rasuwar manzon Allah ce to naji kuna yin hadisi kuna cewa daga annabi kuna ta sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya ce to mutanen da za su zo bayan ku sai sun fi ku tsananin tsananin wannan sabanin yau ko gashi mun gani Saɓani ya sa za a kashe ɗan uwanka musulmi kana murna saboda bambancin aƙida har ba ake jefawa mu kalli daga inda wannan ƙungiyoyin suke da hadisan mu ga ɗa mai ido suka haifa can wurin ka dibi duniyar larabawa yau kai ka ce wata aya ce ta ba su umarni su rika wannan kashe juna ya ce to ina sanar da ku ku haramta abin da ƙur'ani ya haramta kuma ku halatta abin da alƙur'ani ya halatta to ka ce shi Siddiq bayyin addini da yake alkur'ani kadai ne a lokacin ya hana a rubuta komi sai Umar an abi salmata an abi hurairata wa qultu lahu a kuntu tuhaddisu fi zamani Umar hakaza Muhammad bin Amr yace kai Abu Huraira zamanin Umar kau kana rubuta hadisan nan a rika an abi Huraira fa qala lahu yace law kuntu uhaddisu fi zamani Umar da na kasance ina yin hadisi zamanin Umar ya ce wallahi darabani da sai ya zane ni da bulalan nan tashi sannan kamar yadda na kawo ɗazu cewa a zamanin shi Umar ɗin akwai mutane uku daga ruwaito hadisi aka damu da su akwai daga cikinsu akwai Sayyid ibn Ibrahim akwai Umar akwai eh, wato Sayyid ibn Ibrahim sannan kuma akwai Mas'udul Ansari akwai Abad Darda'i an ɗaure su dalilin ruwaito hadisai sannan kuma mu ɗauka kamar yadda kai a fahimta kaka ganin cewa sahihul bukhari da muslim da muwaɗa za su haɗa kan al'umma to dukkan su sai da suka yi kaca-kaca ba wanda ya da wani shi ka je ka duba tadribun rawi na imamu suwidi ya ce ma ba da kitaballahi a min muwaɗa malik ba wani littafi duniya mafi inganci kamar muwaɗa. a'a wasu kuma suka taso suka ce a'a wa mata ta addini sama kitabun a min kitabin muslim suka ce a'a ba kamar muslim kwata kwata su kuma mabiya bukhari suka ga kowa zaben nasu yake suka ce to laulal bukhari ma raha muslim suka ce ba dan bukhari ba ai da shi muslim din ba zai ji kanshi musulunci ba saboda almajirin shi ne to ga ya mani ranar da za su bi juna tun da bukhari da muslim da muwadda su kasu mabiya wadannan littattafan a rubuce gashi an rubuta cewa su kansu sabani ne a tsakanin su. kuma ka ƙara dubawa shi cikin tanwirul hawalik sharhu muwadda imamu malik an ce shi imam malik ya ruwaito hadisi dubu ɗari amma kafin ya mutu sai da ya ci gaba da zub da shi sai da ya koma ɗari biyar ya zub da dubu tisa'in da tara da ɗari biyar kuma duk wanda ya zub da nan akwai ƙala rasulullahi a jikin shi to gaya mani daga aka saukar da Qur'ani wace aya aka taba cewa an gano kuskuren ta aka yada ta kuma daga cikin maganganu a lokacin da shi asibiti suna ya zo eh, man raddi kan abin na faɗi na je na cewa ai yana man kalubale kan na ce sallallahu alaihi wasallam to na ce wannan abu ya bani mamaki kwarai da gaske a yadda na san shi babban malami Allah ya gaya mana inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da aka ce sallu alaihi wa sallimu taslima ai ina ga laifi na aurinka bai wuce da na larabci ba na ce tsira da aminci su tabbata ga annabi to laifi na aurinka da na larabci ne kuma ba wata doka da ta ba mutum cewa kada yayi wani yare ko filatanci ko yarbanci ko turanci ko larabci saboda haka cewa ba sallu alaihi ba sallallahu alaihi wasallam to abinda na fahimci abun kawai zancen illa hadisai da illa kungiyoyi kake so ka ɗauki hankalinmu daga wurin ka ɗauko wani labarin ya rusa wannan tofik ɗin da aka kira ni don in tattauna akan shi saboda haka kuma na ba da dama duk abin da kake so mu tattauna akan shi na amince wannan in muka da muka fara to za mu karasa shi in muka ƙara sashi ga baki ɗaya duk abin da kake so kuma sai ka kawo shi ma sai mu ɗora shi a faifai sai mu tattauna saboda haka zan baka lokaci in saurare ka ka yi magana kuma nima in masha Allah kuna sauraron mu a kan Kibla FM suna na Fuad Umar a Sheikh Yahya Allah ya saka da alhairi a Sheikh Yahya uh, Ibrahim Masusuka na Katsina State shi ya yi magana na mintoti goma a uh, wannan debate akan Kibla FM tsakanin shi da Sheikh Musa Yusuf mai lakabi Asadu Sunna. To yanzu Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna kai maka doki mintoti goma 10 minutes ka yi magana bisa kan maganar da Sheikh uh, Yahya Masusuka ya yi ya so mun kuma wurin Sheikh Yahya in ka gama. Bismillah Sheikh Asadu Sunna.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 wato mu ci gaba akwai abubuwan da nake son mai ittifaki a kansu kar mu tsaya ja in ja a kansu da ni da shi mun ittifaki cewa Alƙur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan alkur'ani ban so ya min ilzami yayin da muke tattaunawa yanzu don wato ƙoƙarin nuna cewa shi masoyin ƙur'ani ne wanda bai kan fahimtar sa ne na ƙur'ani don na san da dama haka suke ainihin wato yi. A ina so a fahimci dalilin da ya taso da ita wannan tattaunawa ɗin. Babban dalilin da ya taso da wannan tattaunawan shi malam Yahaya ya faɗi cewa waɗannan hadisan su suke kawo rarrabuwan kan al'umman musulmi riko da alƙur'ani kwallon kwal a irin fahimta irin tashi ita ce za ta haɗa kan al'ummar musulmi. Abu na farko shi ne kamar yadda na faɗa na faɗa na ce su kansu tare da da'awarsu ta riƙo da alƙur'ani sun kasu gida-gida. Na ba da misali da sallah. A cikinsu akwai wanda in ya fara sallah sai ya gaji zai tsaya a ƙarƙashin fattakullah shi ne dalilinsu. a cikin su akwai wanda idan zai yi sallah raka'a kwaya ɗaya yake kwallin kwal a cikin su akwai wanda bai yarda da sallar la'asar ba ya yadda da sallar asuba da azhar ya yadda da magariba da isha'i a cikin su ni na san akwai masu aqidar ba su ma yadda cewa akwai mala'iku ba ni na san wannan saboda haka maganan ya ce wai riko da qur'ani a irin fahimta shi da shi zai haɗa kan mutane da su ma da ya kamata a ce sun haɗu ba su da saɓani kuma ni na tabbatar saɓanin da ke tsakanin su ya fi saɓani na masu hadisi abu na biyu cikin bayanan da malam ya yi a babin amana ta ilimi kafin mu ci gaba hadisin da ya buga misali da shi cikin hadisan da ya buga misali da su a baya a cikin wa'incin mintunan da aka saki hadisin alƙatil wal maktulu fil nari na faɗa na ce wannan kullum ɗin da ya ƙara a cikin ruwayar ba ta ciki magana shi ne yanzu abu biyu ya lizince shi ko dai ya yadda cewa wannan ruwayar yadda ya ce kullum babu ita shi ya ƙara idan ko ya ce haka take to ya faɗi littafin da ya ganta yanzu yanzu nan ne kuma zan faɗa mini akwai ko babu wannan kenan abu na uku a ƙarƙashin wannan hadisin da ya kawo na idan taqal muslimin bi sayfihi ma fal wal maqtul fil nari ya ɗauko ayar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kafa hujja da ita karkashin ruhama ubainahum abun mamaki malam haya shine wannan shafin idan ya gama shiradi yana gama zai shiga cikin suratul hujurat da ya gama daga nan yana tsallakawa ɗaya shafin zai je ya tarar da faɗin Allah ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minin istatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون amma sai malama ya ɗauki waccan ayar sai watsi da wannan ayar don haka akwai bambanci tsakanin wato soyayya wato kiyayya da kuma saɓani ba duk wanda kuka saɓa da shi bane kuka yi faɗa yake makiyinka akwai mutumin da yake yana son ka kana son shi amma in shi ɗin ya shigo za ku iya samun saɓani suratu yusufa ta buga mana misali da dama a cikin wannan abu uku a ƙarƙashin wannan bala ya kamata mu ji tsoron Allah kuma addini idan ana yin shi kar ya zamanto muna addini irin na rena hankalin mutane da rena wayansu shi yasa a cikin wancan kategori din da na faɗa wajen saɓani akwai masu yin raka'a biyu ma wato sallar asuba su biyu akwai masu yin hudu da azar da azar dalilin su sun ce Allah yake za'iril mala'ikati rusulan udi ajnihatin masana suka ce shine sallar asuba wa sulata suka ce shine sallar magariba wa ruba suka ce shine sallar azhar da la'asar da kuma isha'i to cikin wayannan kashe-kashen da wanda suke yin sallah sai sun gaji da wanda suke raka a hurhudu biyu ne sallar asuba ko kaza da waɗanda suke raka a ɗaya, da yana da kyau malaya musamman shi a wani kisimi yake a wani bangare yake abu na gaba a ƙarƙashin wannan malaya haya ya yi magana cewa na yi magana a baya akan maganar salati duk masu wato musulmin duniya sun san duk lokacin da aka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun san wannan magana ce ta masu hadisi ba magana ba ce ta qur'ani maganar da ni nake yi fa in dai salati za ka yi ya kamata ka nemo na qur'anin ne wannan na masu hadisi ka ban musu kayan su ka nemo nata sannan mu abin da muke cewa wannan bayanan da kake cewa an samu hadisi kaza an samu hadisi kaza da wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dama cewa zai tsara addini sannan abu na gaba a ƙarƙashin wannan abin da ka kawo din nan kace annabi ya faɗa yake la tasbu shi'an, shay'an ghayr alquran yana daga cikin amana ta ilimi yayin da annabi a farko ya hana yace kada a rubuta amma abin da ya ban mamaki malam ya bai kawo hadisan da annabi ya ce ba a yi rubutu ya tabbata tunda ka kawo a hadisi ne ya je ya koma a cikin bukari in ya koma cikin bukari ya ɗauko hadisi mai lamba ta ɗari da ainihin wato sha biyu zai ka babu kitabatul ilmi sannan ya dawo cikin bukarin da ya hawaye hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da talatin da hudu ya sake koma a ƙarƙashin wannan zai ga babu kaifa tu'arrafu a halin makata. sannan ya sake dawowa zai ga yayin da annabi ya hana can shi nan yana ba da dama maganan hadisi ne yana cewa uktubu li abisha ku rubuta wa abisha dan haka wannan abu ne sananne a farko da annabi ya hana ta kada ai saboda wani dalili daga baya annabi ya ba da dama amma abin mamaki sai ka ɗauko hannun da annabi a farko ba kai yi bayanin damar da ya bayar ba wajen cewa a ci gaba da rubuta hadisai da haka yadda ƙur'ani a wancan lokacin ake haddace shi ana rubuta shi to haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake rubuta shi maganar a zo a tabwidu al littafi a yi masa babi babi daban ibnu shahabul zuhri shi ya fara rubuta littafi malamin al-imam maliku kafin al-imam maliku ya zo ya mu wata ya mata babi babi abinda mu muke cewa tattauna wannan shi ne abin da ta kunsa shin zai yiwu? musulmi su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai da tsoron wannan Ƙur'anin ba tare da dogara ta hanyar bibiyar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan fa shine mahallin niza sai a ka ka duk wata magana da za ta fito a ce annabi ya faɗa to ba fa za fa a karɓe ta ba da nassin ainihin wato Qur'ani kamar yadda ka da sannan nassin Qur'anin nan da ka da shine ta kawo cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalna ilayka a wajen mu akwai alwahayil maslu wahayin da ake tilawarsa shine qur'ani duk duniya duk mai hankali ya san wannan alqur'anin ba magana ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala tambayar da muke yi da annabi ya zo ya taɓa magana akan addini ya taɓa aiki akan addini ya taɓa kaza akan addini idan annabi ya taɓa bayani akan Qur'anin wannan dai ƙur'anin maganan Allah ce shi shi ina nashi bayanin da yayi dangane da bayani akan wannan littafin Allah da haka mu idan mun ce hadisi abin da muke faɗa shine maganar da annabi yayi wajen bayanin ƙur'anin nan ko wato aikin da yayi ko abin da aka yi a gaban shi aka tabbatar da shi addini. Da haka idan malayin hadisin ne yake ki bai yadda ba, in ya yadda da wannan annabi ya yi magana a kan addini sannan ya yi aiki a kan addini sannan an yi abubuwa da dama a gaban shi ya tabbatar da su a matsayin addini to duk sunan da ya ga dama zai ba su ya ba su amma in ka ce tun da annabi ya zo ƙur'ani kaɗai ya ɗauka ya ba mutane tsurarsa daga nan ya gaba bai ce ma kowa komai ma inda kowa zai iya larabci kowa kawai ya karanta duk wanda ya karanta ƙur'ani zai gane haka kawai annabi ya kawo tsoron Kur'ani kawai ya gaba da wannan fa ne abin da zai taɓa yiwa wannan ne abin da kuma hankali ba zai ɗauka ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi saukarwa da annabi ya saukar masa abu guda biyu ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ya ce fa idza qara'anahu fattabi qur'ana kaga tilawa kenan sai ya ce summa inna alaina bayana sannan wajibi ne akan mu za mu zo mu yi maka bayanin abin da Qur'anin ya kunsa to kamar yadda ka faɗa ka ce Qur'ani babu yadda za a iya zamanto a ce akwai saɓani a kan shi idan ana bin shi sai dai a samu saɓani ta ɓangaren masu bin shi to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kaga an samu matsala sai dai ta ɓangaren masu bi amma ba ta ɓangaren abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kuma na yi mamakin tun yanzu yadda kake kuka kubuce ma wasu ainihin wato abubuwa ta yadda kafin mu shiga cikin su kake cewa komai a tsaya komai a tsaya komai a tsaya wannan ne yana goyon bayan ka duk mutumin ah, Masha Allah, Sheikh Asadi Sunna, salamu alaikum. alaikum assalam eh, na masha Allah asadu sunna 10 minutes ka ya kai kuna sauraron mu live on Kibla FM debate between Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka na Katsina State, Nigeria, da kuma Sheikh Asadu Sunna, officially Sheikh Musa Yusuf, lakabin shi ne Asadu Sunna, live on Kibla FM. Uh, very interesting. Sheikh uh, Yahya Ibrahim Masussuka a doki da next 10 minutes ka kuma ka yi magana cikin abin da ka ji a bakin shaika uh, Asadu Sunna bismillah. kamar cikin magana uh, da ya fara magana da cewa wai a cikinmu akwai mai sallah raka'a ɗaya akwai mai raka'a biyu akwai mai raka'a kaza. ai in ya kalli magana na ina magana ne akan a koma ma alkur'ani ba a koma man ko a koma ma wani ba shin cikin alkur'anin akwai sabani wata aya ta ce i wata ta ce a'a duk wanda ya zo ya magana sallah raka'a ɗaya ko raka'a biyu to wannan ya jahilci alkur'ani ne ce duk sallah zai raka'a daya ko zai raka'a kaza shi kanshi kuma in yana magana cewa wani littafi ne ya koya masa sallah ba alkur'ani ba to yana nuna mana bai fahimci alkur'ani ba saboda shi kanshi annabi muhammad da ya zo ya samu sallah ne ana yin ta kamar yadda allah subhanahu wataala ya gaya mana zuwan annabi Muhammad ya tadda ɗakin kaba ya tadda masjidul Aqsa ladzi asra bi abdihi laylan min masjidil harami ila masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linurahu min ayatina kuma kafin shi annabi Muhammad ya zo ai annabawa da dama sun gabace shi ka san Isa ya riga annabi Muhammad amma ya ce wa ausani bis salati waz zakati Isa ya ce an wan wasiya da in yi sallah da zakka ma dumtu hayya matuka ina rayu sannan ga shu'aibu ya ce Allah ya ce masa ƙalu ya shu'aibu a salawatuka ta muruka ya yohi kaya maganar da arna ke yi a kan shi annabi shu'aibu din sannan kadiba annabi musa ya ce wa aqimi salata li zikiri kadiba annabi ibrahim ya ce na kawo jama'ata ne na aje nan rabbana li yuqimus salata dan su tsaye da sallah To listen to the full program, log on to www.kiblafm.com.